أمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاتي جماعة سورة رمى السلام عليكم ورحمة الله بارك مدى ساكي سادوا أولا شرينا تاريخ النبزة ببي shirin da ta cikin sa Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ke ba mu tarihin manzon Allah da ya zo a cikin littafin arrahikil makhto wanda aka gina bisa bincike mai zurfi da aka yi dangane da tarihin rayuwar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam التسليم مع العصاة وعرضك عرضنا ورواك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداة kamar yadda masu sauraro suke biye da mu a cikin wannan shirin har yanzu dai malam yana sharar fage ne dangane da yadda larabawa suke a wancan lokacin kafin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abubuwan da suka biyo baya don haka ga malam zai ci gaba daga inda muka tsaya a shirinmu da ya gabata. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Masu biye da mu a cikin shirin tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam zababbe har yanzu muna shimfiɗa akan yanayin da Larabawa suke kafin isowar addinin Musulunci. Mun tsaya dai a cikin inda Malam yake magana kan Diyanatul Arab. wato addinan da larabawa suke yi kafin zuwan addinin musulunci nan koma baya kaɗan mala yana cewa kana mu'uzamul arabi ya dinu na bidini ibrahim mafi yawan larabawa suna yin addini ne akan irin yadda annabi ibrahim ya koyar da su منذ أن نشأت ta في Makka tun lokacin da zuriyarsa ta taso a cikin garin Makka wantasharat fi jaziratul Arab sannan ta yaɗu ta mamaye dukkan yankunan larabawa fakanu ya abuduna Allah wa dunahu. sun kasance a farko suna bauta wa Allah kuma suna kaɗaita shi da bauta wa na bi sha'air dini hilhanif. kuma suna ruko da koyarwa na addinin annabi Ibrahim wanda yake addini mai ƙaƙƙe tsayayye hatta tsala alaihimul amadu har sai da zamani ya yi tsawo ana cikin wannan yanayi wa su hazzan mimma zukiru bihi daga nan ne suka mance da yawa daga cikin abubuwan da aka faɗakar da su aka tunatar da su aka ja su a kai daman aka daɗe ana yin abu to yana bukata a sake jaddada shi saboda an fara samun sakaci an fara samun sanyi an fara samun salancewa illa annahum baqiya fihi mutawhidu sai dai duk da haka tauhidi ya wanzu a tsakaninsu sun ci gaba da kadaita Allah wa iddatu sha'aira min hazad din da yawa kuma daga cikin alamomi na addinin har yanzu yana nan bai kau ba hatta ja'a amru bin luhayyin ra'isu khuza'a har sai da amru bin luhayyin wanda shine shugaban kabilan khuza'a wanda muka ce sun taba rike mulkin maka tsawon shekaru ya taso wa kana qad sha'a ala amrin azim wannan mutum ya taso akan babban lamari wato ya taso akan ibada Minal ma'arufi marufi was-sadaqati wal-hirsi ala umuri dini ya taso a kan sanannin abubuwa na girmamawa akwai sadaka akwai shi da kwaɗayi da marmari cikin lamuran addini fa ahabbahu nasu wa danu lahu daka mutane suka ƙaunace shi kuma suka miƙa wuya gare shi suna girmama shi zannan minhum annahu min akabiril ulama'i wa afadilil awliya'i saboda zaton da mutane suke masa yana cikin manya-manyan katafaren malamai kuma yana cikin jiga-jigan waliyan Allah. Thumma innahu safara ila Sham. Ana cikin wannan yanayi sai tafiya ta same shi zuwa ƙasar Sham. Fara'ahum ya abudunal ausana. Da ya je ƙasar Sham sai ya tarar da mutanen ƙasar Sham ɗin wasu daga ciki suna bautawa gumaka. fasta hasana zalika sai ya ga kamar wannan abu ne mai kyau ya ɗauka wani abu ne mai kyau wa zannahu ya ɗauka bautar gunkin gaskiya ce, li'anna shama muhallin rusul wal kutubi, saboda ƙasar Sham guri ne da aka san su da a manzannin Allah da yawa sun rayu a gurin, kuma Allah ya saukar da littattafai da yawa a gurin. Faƙadima ma'ahu bi Hubal, shi ne ya zo maka tare da gunkin Hubal, wato Hubal shi ne gunki na farko da aka fara shigowa da shi garin maka. Waje alahu fi Ka'aba, ya sanya wannan gunki na hubal a cikin ka'aba wadda a ahala makka ila shirki billah ya kirawo mutanen makka da su haɗa Allah da abokin tarayya ta hanyar bauta wannan gunki fa ajabuhu su ko saboda ganin da suke masa na girma da zaton da suke masa na alheri sai suka amsa masa wannan kira na azo a bauta gunkin hubal thumma lam yalbas ahlul hijaz an tabi'u ahla makka da haka ba a daɗe ba sai mutanen Hijaz gaba ɗaya suka bi mutanen Makka wajen bauta wa gunkin Hubal li'annahum wulatul baiti wa ahlul harami saboda ana ga su mutanen Makka su ne masu jibintar kula da ɗakin Allah kuma su suke zaune a cikin haramin Makka. تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل صقع وهديك مشرق في كل ذات وما لجنان عدن من طريق بغير هداك يا علم الهداة وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجل المعجزات وكان هبل من الأكيك الأحمر shi wannan gunki na hubal an yi shi ne da dutse ja wani dutse ne mai tsada wato da shi aka yi wannan gunki na hubal ala surati insani kuma an sassaƙa shi ne a bisa butun butumi na surar mutum maksurul yadil yumna amma hannunsa na dama a karye yake adrakathu quraishun kazalika ko lokacin da quraishawa suka zo nasu mulkin sun tarar da gunkin hubal da wannan sura ta cewa hannunsa ɗaya a karye yake faja'alu lahu yadan min zahabin shine aka tara kuɗi aka yi masa hannu gudan da bashi da shi na zinare oh ka ji abu mamaki ka ce Allah ne kana bauta masa kuma hannunsa ya kare ka yi masa na zinare Allah ke shirye da mutane su gane irin waɗannan abubuwa wa kana awwala sanami lil mushrikina shi gunkin hubal ko da za a tambayi ɗalibi a makaranta wani gunki aka fara bautawa wato a cikin maka sai mutum ya ce gunkin hubal to amsa ta zo daidai shine farkon gunkin da aka fara bautawa mushrikai suka fara bautawa wa azamuhu shine mafi girman gunki a tsakaninsu wa aqdasuhu shine mafi tsarkin gunki a gurin su indahum a gurin su larabawa wannan bayani malam ya ciro shi a cikin kitabul asnam libn al-kalbi shafi na 28 wa min aqdami asnamihim manata daga cikin dadaddun gumaka da aka dade ana bauta musu a cikin garin makka akwai gunkin manata kanan li huzai wa khuza'a su kabilan huzai da khuza'a su suka yi tarayya suka yi dandazo wajen bauta gunkin manata wa bin bil mushallal tana can a wani guri da ake kira mushallal ala sahilil baharil ahmar can gindin tekun da ake kiran Red Sea wato jan teku ko Maliya har zuwa Qudayd can kusa da yankin da ake kira Qudayd wal mushallal taniyatu jabalin ya habitu min ha ila qudait shi mushallal din nan wato wani dutse ne da ya kwana wanda yake gangarowa har zuwa gurin da ake kira kudait din kamar da ya zace sahihul bukhari da fatihul bari summa lata fi ta'if sannan kuma mutanen ta'if su kuma suka riki gunkin lata a matsayin su ma shine gunkin su wato an shiga gasa da rigingimu kowa yana da nasa gunkin kenan wa kana li thaqifin mutanen Saqif wato waɗanda suke zaune a Ta'if su waɗannan kabila su ne suka mai da gunkin Lata ya zame musu gunki abin bauta wa kana fi mawdi'in manarata masjid Ta'if al-Yusra shi wannan gunki ya kasance a kan hasumiya ta masallacin Ta'if wanda take ta hagu kamar da zacin kitabul asnam na ibn al-kalbi shafi na 16 thumma takhazul uzza biwadi na halatar shamiya sannan kuma suka riƙi gunkin uzza shi kuma yana can wani kwari a wani guri ake kira wadin nakhla a can wato shamiya fauka zatu irqin can kusa da wani guri da ake kira ko burbushin inda ake kira zatu irqin wa kana liquraishin wa bani kinana wannan gunki na uzza ya kasance quraishawa suke bauta masa a wannan lokaci da banu kinana ma'a kasirin min alqaba'il al da ma wasu kabilu masu tarin yawa da suka yi tarayya da su a wajen bauta wannan gunki ينطق عن الأهواء يوما وروح القدس منك على صلاتي بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحي ولم يقرأ بلوح أو دوات وكان هذه الأصنام الثلاث manasatu waɗannan gumaka guda uku da uzza da lata da manata waɗannan gumaka guda uku bayan ba su ne na farko ba hubal shi ne na farko amma waɗannan gumaka sun fi mabiya da lata da uzza da manata shi ne ma Allah ya faɗa a fara'aitumin lata wal uzza wa manata salisatal ukhra waɗannan su ne gumaka gunguma gunguma guda uku da suka fi shahara ko aka fi tarayya wajen bauta musu makana hazihil asnamu salasatu waɗannan gumaka guda uku aka bar ausanil arabi su ne mafi girma mafi shahara daga cikin gumakan larabawa sun makasura fihim shirku daga nan kuma shirka ta yawa wa kasratul ausanu gumaka suka mamaye ko ina fi kulli buƙatin duk wani yanki in ka shiga akwai gunki wa yuzkaru ana ambatan cewa anna amr luhayyin shi amr luhayyin din nan kan lahuri iyo min yana da wato ɗan gane masa daga cikin aljanu wato yana da aljani wanda yake ɓatar da shi wani shedanin aljani ne yake fatar da shi wanda yake bashi labari fa akhbarahu anna asnama qaumi nuhin shi ya bashi labari cewa gumakan nan na mutanen annabi nuhu guda biyar da Allah ya bamu labarin sa a cikin alqur'ani waddan wa suwa'an wa yagusa wa ya'uqa wa nasra su ne waɗannan gumakan guda biyar da sakamakon bautarsu ne da mutanen annabi Nuhu suke aka halakar da su to gumakan suna nan madfunatun bi jidda tana nan an binne ta a jidda to wannan aljani mai ɗauko labari shi ya bawa Amr bin Luhayyin dinnan labari cewa waɗannan gumaka suna nan ya kamata a raya waccan mummunar sunna ta ci gaba da bauta waɗannan gumaka fa'ataha fastatharaha sai ya je ya tono waɗannan gumaka guda biyar sun thumma da ila tihama sannan ya gangaro da su ya ɗauko su ya kawo su yankin tihama ma ja alhajju da lokacin aikin hajji yayi da fa'aha ilal qaba'ili sai ya ba da waɗannan gumaka zuwa ga ƙabilun larabawa fa biha ila awtaniha kowa ya dauki nasa ya tafi da shi zuwa yankin su ko garin su ko kasar su shine aka raya aka sake raya botan gumaka wato shi wannan Amr bin Luhai shine ya zama wanda ya haifar da sharri ya fara canza addinin Annabi Ibrahim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ganshi a cikin wuta fa amma wad shi gunkin waddu fa kana li kalbin kabilan kalbu su suka karbi bautar gunkin wato waddu bi jarash bi dawmati jandal fi ardi sham yana na wani ake kira jarash a yankin Daumatil jandal a can kasar sham min mayilil iraki abinda yake kusa da iraki ta kasar sham ta yankin sham ko da iyakar iraki da sham wa amma suwa'a shi ko gunkin suwa'a fa li huzaili bin mudirkata huzailu bin mudirkata su ne suka ɗauki wannan gunki suka kai shi yankin su bi makanin yuqalu lahu ruhat min ardil hijaz a wani yanki da ake kiransa ruhat wanda yake cikin ƙasar hijaz suka je suka kafe shi a nan suka tattara mutane suka ce su dinga bautawa min jihatis sahil ta yankin wato bakin teku bi qurbi makka can kusa da makka wa amma ya gusa shi ko wato gunkin ya gus fakanin libani gutaif min bani murad shi kuma na bani gutaif ne daga kabilan Banu Murad su suka ɗauki wannan gunki suka tafi yankin su da shi suka mai da shi abin bauta bil jurfi a wani gudu ake kira jurfi inda saba'in can wajen kabilar saba'i wanda suke yankin Yaman wa ma ya uk shi ko gunkin ya uk fakanan li Hamdan yana nan a wajen kabilan Hamdan fi qaryati Khaywan min ardil Yaman a wani yanki da ake kiran kasar Khaywan a can kasar Yaman su kuma anan suka ci gaba da bautar wannan gunki wa khaiwan shi khaiwan din nan batsanun min hamdan wato wata kabila ce ko ni yanki ne daga cikin kabilun hamdan فلانت منه أفئدة القساس رسول الله قد أسبلت دمعي ولذ القلب من لجد البغاة فهذه أمة الإسلام ضجت وقد تجبى المنى بالنائبات هوان السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناة وأما نصر شكو gunkin nasar dinnan فكان اللي حمير kuma kabilan himyar su suka ci gaba da bautar wannan li'ali zilkila fi ardi himyar a wani guri wato na kabilan zikila a yankin ƙasar himyar su suka ci gaba da bautar wannan gunki kamar yadda ya zuwa sahihul bukhari fitahil bari kuma ya zuwa kitabul asnam na ibnul kalbi duk mala yace ya ciro waɗannan bayanai daga gurin da ke nuna mana irin yadda waɗannan gumaka suka shahara suka yaɗu a wannan wanki wa qad ittakhadhu li hadhihi at-tawaghit buyutan waɗannan ɗawagid wato waɗannan gumaka da ake magana a kansu ko ne an masa gida an masa ɗaki kanu na haka ta azimul ka'aba suna ma girmama wannan ɗaki ko wannan gunki kamar yadda suke girmama ka'aba wa kanan laha sadana wa hijab suna ma da shugabannin da suke kula da wannan guri da kuma waɗanda suke sanya wannan ɗaki tsari wato masu kula da gurin wanda su za su wanke su gyara da masu hidima yau da gobe kullun suna gurin dan abin da ake tara na sadaka tunda gumakan baci suke ba su suke fakewa da gumakan suke kwashewa wa kana tuhudala haka ma yuhudalil ka'aba ya kasance akan kawo kyaututtuka akan kawo hadaya a bayar ga waɗannan gumaka kamar yadda ake kai kyauta ga Ka'aba ko ga mutanen da suke zaune kusa da Ka'aba ma itrafihim bi fadlil Ka'aba alaiha tare da cewa sun yarda darajar Ka'aba ta fi darajar waɗannan gurare ko waɗannan gumaka ko waɗannan ɗakuna da aka saka waɗannan gumaka a ciki kamar yadda Malam ya tura cikin tarihin Ibn Hisham juz'i na ɗaya shafi na tamanin da uku waƙadu sarar ƙaba'ilu ukhra ala nafs tariq sauran ƙabilu ma ba waɗannan ba su ma sun bi irin wannan tafarki na wannan tsiya fattakhazal laha asnaman alihatan su ma sun riƙi gumaka a matsayin su ne allolinsu wa laha buyutan mislaha suka gina musu gidaje irin waɗancan fa kana min hazul khasala akwai wani gunki da ake kira zul khasala li dausin wanda kabilan dausu take bautawa wa kasam da ƙabila kas'am wa bujaila da kabilan bujaila waɗannan kabilu guda uku da dausu da khas'amu da bujaila suna da gunki da suke bautawa bi biladihim min ardil yaman su ma a can garinsu a cikin yankin ƙasar Yaman suna da nasu gunkin da suke bautawa, bitabala a yankin tabala baina Makka wal Yaman tsakanin garin Makka zuwa ƙasar Yaman su ma suka yi tawaye suka nemi nasu gunkin, wato duk wanda aka ɓata masa rai sai ya ce shi ma dai na gunkin nan fa ba wani abin arziki ba ne, shi ma bari ya yi nasa. Wato ya zama kamar ramzi ne wata dabara ce wani wayo ne ake wa jahilai na samun abin duniya. shi yasa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce a daina bautar gumaka ai ba gumakan ne suka yi faɗa da annabi ba su waɗannan ɗin su suka yi faɗa da annabi haka annabi Ibrahim da ya zo ba ya kakkare gumakan ba ya ɗauki babban cikin su ya rataya masa gatarin yace shine yayi fushi ya kakkare waɗancan amma ai ba su yadda ba ƙarshe dai su ne da yake su ne gumakan su suke cin moriyar gumakan su suka yi faɗa da annabi Ibrahim wa kana filsu libani tayyi'in wa man yaliha baina jabalai tayyi'in sannan akwai wani gunki da ake kira filsu shi kuma akwai wata kabila da ake kiran su banu tayyi'in su ne suke bauta wannan gunki da sauran kabilu da suke gindin dutsen wannan tayyi'in din akwai salma akwai uja'u ko aja'u waɗannan su ne waɗanda suke bauta wannan gunki wa kana min hariyam riyam din baitun ne bi san'a wani gida ne a birnin sana'a? na ƙasar Yaman li ahlil Yaman wa Himyar su ko mutanen Yaman da ƙabilan Himyar su suke bauta wannan wa kana min akwai kuma wani gida da ake kira rada baitun ne libani rabi'a bin ka'ab bin sa'adi bin zaid wata ƙabila ce ita kuma ta gina ita ma nata ɗakin take bauta gunki a cikinsa manata bin tamim wa kana minha ka'abatun li bakarin wa taghlib ibnai wa'il sannan akwai wasu ka'abobin da aka yi kamar ƙannai ne ga ita waccan ka'aba babba wanda bakaru da tagalib ƙabilu ne ‘ya'yan wa'il su ne suka gina waɗannan wa iyad bisan dad akwai kuma wani iyad shi ma dai duk ɗaki ne na bautar gumaka a yankin da ake kira sandad ko kabilar da ake kira sandad wa kana li dausin aidan sanamun yuqalu lahu zulkufaini haka nan wato kabilan dausu suna da wani gunki da ake kiransa zulkufaini wanda in muka zo cikin kissar wani sahabi da ake kiransa Tufail bin Amr ad-Dausi lokacin da yazo zai shiga garin Makka sai Qurayshawa suke ce masa kada fa ka kuskura ka shiga garin Makka akwai wani yaro yana nan da ka ji shi sai ka juya daga abin da kake ka koma nasa suka yi ta gaya masa maganganu akan Annabi sallallahu alaihi wasallam masu tada hankali da tsoratarwa har Tufail bin Amr ad-Dawsi yana cewa to kon koma gida ne in hakura ma da shiga makan wannan shekarar suka ce abun bai yi zafi ya kai haka ba amma dai ka kiyaye kanka saboda haka ya nemi auduga ya toshe kunnuwan sa ya shiga garin maka. yana zuwa gindin Ka'aba zai dawafi sai ya hango Annabi sallallahu alaihi wasallam a tsaye yana wa mutane wa'azi shi da kansa wa kansa fada ce to wai waɗancan masu sauraron duma ai ba dole ne dukkan su su yarda ba Don haka ina gani ma ƙara in saurara in je in ji ya je ya ji magana a sallallahu alaihi wasallama bayan ya cire audigar ya kuma gamsu ya shiga addinin musulunci shine ya je yema wannan kabila tasa wa'azi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce Allahumma hadi dausan Allahumma hadi dausan su tana da tsawo mun zo can gaba zamu ba da yadda kissa ta faru amma dai wannan gunki na Zulkufaini su suke bauta masa wali bani bakarin wa malikani abna'u kinana sanamun hakanan waɗannan ƙabilu da muka faɗa su ma suna da nasu gunkin yuqalu lahu sa'ad ana kiran nasu gunkin sa'ad wa kana liqaumi min uzrata sanamun yuqalu lahu shams haka banu uzrata suna da wani gunki da ake kiransa shamsu wa kana li khawlan sanamun yuqalu lahu umyanis haka su ma wannan kabila suna da wani gunki da ake kira umyanis wato duk waɗannan da ake ta bayani shine abin da ya kawo yaɗuwar gumaka wanda za mu ji kuma yadda musulunci ya da waɗannan gumaka lokacin da ya bayyana ويعلو الدين من وفي هز اللواء رؤى اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات وقد تفح القلوب إذا استفزت ونفح النار يوقظ من سباتي ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات yanzu kuma za mu shiga gabar tambayoyin أيكو masu sauraro suke za mu fara da tambayar da ke cewa 'Asalamu alaikum Allah ya yi sakayya da gidan aljanna amin malam bayan hajara da kuma sara annabi ibrahim yana da wata matar kuma sako daga abdullahi sale inkiya abu khadija to iya abinda alkur'ani ya gaya mana ko abinda ya zo a hadisi ingatattu annabi ibrahim yana da mata ne guda biyu uwar gidan sunanta saratu wanda ita ce ta haifi annabi ishaqan da ya haifi annabi yaqubun da ya haifi annabi yusufu da ake masa taken annabi dan annabi dan annabi jikan annabi ta taba kunnan annabi sai kuma amarya ita ce hajara wacce ita kuma ta haifi annabi isma'ilu wanda muka ji cewa shine shi kuma ta zuriyarsa ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya fito in ma yana da wasu matan ba waɗannan biyun ba to dai ba mu gansu a hadisi ba ba mu gansu a cikin alkur'ani ba kuma za mu tsaya ne iya abin da muka sani na'am malam sai tambaya ta gaba da ke cewa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin yana da ladanai ne masu kiran sallah ko kuwa kamar yadda yanzu waɗansu ke kyamatar abin cewa idan mutum yana ladanci yawanci baya arziki to lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da manya-manyan ladanai gaggagagga har guda hudu akwai Bilal bin Rabah shine farkon wanda ya fara yin kiran sallah ga Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda Sayyidina Abubakar ya siye shi yan tashi kuma ya lizumci zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya halarci dukkan yaƙuƙuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ya rasu a ƙasashen shekara ta 20 bayan hijira yana cikin manyan bayan Allah wanda ya samu arzikin duniya da lahira tunda annabi ya ce yana aljanna ma ji shi a bayansa ashe kaga mai kiran sallah babban mai arziki ne na biyu akwai Amr bin Ummi Maktum ko Abdullah bin Ummi Maktum ya kasance shi ma ladani ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma hasso biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sa shi a matsayin gwamna ko mai rikon Madina lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama zai fita a kansa ne ma a basa wata wallata sauka kaga ashe kenan ladani ne kuma babban mai arziki gwamna annabi sallallahu alaihi wasallam ladanin annabi kuma cikin manyan mutane masu daraja ya rasu a ƙarshen kalifancin sayyidina Umar sannan na uku akwai Sa'adu bin A'iz al-Qaras wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi mai kiran sallah a Quba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya dauki ransa da Bilal ya daina kiran sallah sai sayyidina Abubakar ya dauko shi daga masallacin Quba ya dawo da shi masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da kiran sallah har ya zuwa shekara ta saba'in da hudu bayan hijira wato a lokacin Allah subhanahu wa ta'ala ya masa wato rasuwa ya samu tsawon rai sosai sannan akwai abu mahazura shine ausu bin mi'yarin shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya shi yana kiran sallah a makka shi ma rasu a shekara ta hamsin da takwas daga hijira kina wannan ya nuna mana akwai gaggagaggan ladanai a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dukkan su masu arziki ne kuma manzo Allah ya ce masu kiran sallah za su zo ranar alkiyama sun fi kowa dogon wuya don su dinga gano tashin hankali da musibar da ake ciki don ba sa ciki da haka ba daidai ba ne a dinga cewa wanda yake kiran sallah ba za a ba shi aure ba ko wanda yake kiran sallah mutsiyaci ne ko rashin aikin yi ne ko ba wata daraja ba ce kiran sallah babbar daraja ce tun daga hudu daga cikin manya-manya ganga-gangan sahabbai waɗanda suke yin kiran sallah a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam فداك الكون يا عطر السجايا فما da haka muka zo ga ƙarshen shirin tambaya mabudin ilimi na wannan lokacin wanda ya zo muku daga sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo a kasance tare da mu a lokaci na gaba inda insha Allah malam zai dora daga inda ya tsaya kafin sannan a nan muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. dukkan mai tambaya ko kuma neman ƙarin bayani a game da abin da malam ya karanta a baya ko kuma abubuwan ma da ba mu zo gare su ba a nan gaba zai iya aiko wannan fili ta hanyar rubutuwa a saƙon waya na text zuwa ga lambar waya sifili takwas sifili uku shida biyar takwas ɗaya biyu tara hudu ko kuma aiko zuwa ga adireshin man na'ura mai kwakwalwa wato email address tambayoyi at yahoo.com a madadin dukkan waɗanda suka taimaka domin samun nasarar shirin da alhaji kabiru sani kwangila ya kasai da ke ɗaukar nauyin kamu shi habib ja'far madobi ke sallama da ku assalamu alaikum wa rahmatullah القدس منك على صلاتي بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحي ولم يقرأ بلوح أو دوات حكيم جامل يسرى شفيق فلانت منه أفئدة القساة رسول الله قد أسبلت دمعي ونزل القلب من لجج البغاة فهذه أمة الإسلام ضاجت وقد تجبى المنى بالنائبات هوان السيف من هون المباري ولين الرمح من لين القناة وقد تشفى الجسوم على الرزايا كيد الوشاة وفي هز اللواء رؤى اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات وقد تفح القلوب إذا استفزت ونفح النار يوقظ من سباتي ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات ترقصون على أسانا وتستحلون ميل الغانيات وإن مس العدو ومسيس قرح رفعتم بيننا صوت النعات وإن عبثت لكم ميزا خنعتم خنوع الموفضين